أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب من ساق البدن معه باب من ساق البدن معه baya mai bayani akan wanda ya kai kadar raƙuma ma'ahu tare da shi حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن من رضي الله عنهما حقيق عبد الله بن عمر الله شدد سو قال ياتي tamatta a رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو الله amar bai امر manzo من ذو الله dai da اي tamattu'i اما بي tamattu'i با wannan riwaya ce ta Salimun an Abdullah ibn Umar maluma sun yi sun yi abin nan sun yi ce ku ce akan wannan magana ta shi cewa ta a rasulullahi sallallahu alaihi Allah ya sannan fi kuma ga na ban kwana kuma can bayanin da mun kai manzon Allah Ibrahim yayi manzon Allah Ibrahim ya ba ba kuma sannan na riwaya Abdullahi an Abdullahi ce Abdullahi hakika Abdullahi a yayi hakika Allah Abdullahi radiyallahu anhu ma a rasulullahi sallallahu alaihi manzon Allah ya ya amara ya dai hura da ita matu'i haka al-muhallabu yace yace amara bi tamattu'i ya hura da ita matu'i saboda mi watan ai shin manzo Allah can ana cewa manzo Allah manzo Allah ya ce ko kuma ana cewa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama rajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya jihe ya jihe madananci a amara bi rajami don haka ga tunda amara bi rajami na haka nan ashe kenan ko irin nan ga in an ka ce amara in an ka ce ta mata annabi sallallahu alaihi wasallama amma da bitta mafi'i ba ya ta mafi'i ba tunda ana cewa amran rajaman wa wallam yarjam alhali kun bai je ba to sai ibn munir ya gita ma ainihin shi muhallaba akan wannan magana tashi yace wannan magana da idiya ce wannan tawili ne idin tawili na cewa ta ta annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ta mafi'i saboda wai rajaman nabiyyu amara bi rajami yace wannan ba yace wannan watan tawili na shi idin tawili na yace abin da take ba idin tawili nan ana magana akan aiki wanda ya kasance shahi mutum can kuma amar bin rajami ya hora da jifa a rajamu min wazaifil imami jifa shi daga cikin ayyuka na liman ashe kenan duk wanda jibin ciwon nan abin watan ibu na anhu makuhina da gare shi amma sabanin ayyukan haji so ayyukan haji ibradi kirani tamattu'i min wazifati kulli wahidin li nafsihi aiki na na kowane mutum na kai ne don hakan gana in an ka ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tamattu'i ba ana nuhin amara bi tamattu'i ba saboda mi ibradi da kirani da ta tamattu'i wazifa ce ta kowane su shi akan kai ne don haka ashe kenan wannan sha da bambanci da ce can wata rajaman nabiyu a madadin rajami to sai kasance shi ibn munir da kawo wannan sace sai dai kila abin da kayuwa annan rawi shi mai ruwaya hadisi A ahida ya riga ya saba wa tambi amalin nasi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga saba mutane suna aikata aiki da aikin da manzon Allah ka aikata sahabbai suna aiki da aikin manzon sallallahu alaihi wasallam yace la sai ma balle ma ga abin da manzon Allah ke cewa ku zu anni manasikakum ku riki dorin ku da gare ni don hakan ga sai ya aza aikin ga da sahabbai sun kai ta da manzon Allah an kai shi kenan wannan wahami na salimuna an gane ku? to bisa ga wannan sai dai kuma shi a wannan tawili kenan wanda ibnu munir yayi wanda kasance kuma ibnu hajarin ya da wannan tawili tace amma kuma shi ma wannan tawili nashi akwai tawilin da yake kyawo yace kila dai abin da ya kamata a doka a doki nan ga cewa watan tamata annabi sallallahu alaihi wasallama a doke shi mahmulun watan alama da al lugawi. a doke shi akan madaluli ne abin da ke nuna wa lugawi na luga menene shi watan ta mata annabi sallallahu alaihi wasallam watan ai intifa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umhani watan bi isqadi amal umrati da kada aiki da umra wal khuruj ila miqatiha da ya ta zuwa ga lokacin ta bil ibradi ibradin da yayi ashe in yayi ibradi kamar yayi tamattu ila da kada dukkanin ayyukan umra gaba ɗaya sannan da ya ta zuwa ga miqatin ta tunda da manzon Allah ya shigo da ibradi ya shigo jattuhu da wafil qudumi yayi bayan ya dawo qudumi yayi sa'ayi bai da safarul marwati sa'ayul hajji kaga aikin umra tan da rajul umratu fil hajji ta shige cikin hajji ce in ta shige cikin hajji kenan nan ga manzon Allah ibrahim yayi an gane ko sace to wannan cewa ta mata annabi sallallahu alaihi wasallama mahamulun alama da luluhi allugawi a doke shi akan madaluli ne na luga kenan nan ga wata manzon Allah ya yi tamattu'i wata miqati amal umrati da ka da aikin umra wal huruj ila miqatiha da hita zuwa ga lokacin tawgari hada wani wannan wa qala imam an-nawawi wa hadha huwa al ayyano wannan shi an mai dokuwa an gane wannan ko amma al-muhallaba kuma da ƙarar cewa kuma ta haida wannan shi salimun abdullahi da yi wannan riwaya wannan riwaya ta sa amar riwaya ta ubutun zubairi an aisha radiyallahu anha ta sa ma ya ta wannan amaratu bintu abdurrahman al aisha radiyallahu anha ta saba ruwaya ta wannan ne zida an nahai an aisha radiyallahu anha dukkanin ta dukkanin su sun karbato daga aisha radiyallahu anha manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam ibrahim to shi na ce an umara radiyallahu anhu ma qala sannan kuma shi muhallab bai kara da cewa to ai abdullahi ibn umara ya kasance shi na musanya ma'ana cewa manzon Allah kirani to in yace in ya musanya ma ana cewa manzo Allah ya da an tambaye shi an kace ana na cewa manzo Allah ya kira ne ce ana bai san abin da manzo Allah ya ba shina cikin mata ko da an kai to haji sannan shina karamin yaro shina cikin cikin mata mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musanya mai akan cewa manzo Allah kuma ya niyya bil huda abin nan bil baidai yace manzo Allah ya yi niyya bil fati ba bil baidai ba yace saboda me ana cikin mata yake lokacin da manzo Allah ya tafi wajen haji mu kuma mu tare da shi to bai musanya mai akan cewa ya yi kira ne ya musanya ma'ana cewa manzon Allah ba kira ne ba ibradi ya yi a nan bai zakuwa kuma shi tabbatar da ibradi a nan wannan sai ake salimu salimu addawa ruhani ko kuma shi addawa ga doka kamar da inda munir ya kawo to shi na ce qala tamatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi hajjatul wada'i manzon Allah ya yi tamattu'i ga hajji na ban kwana a'a wai manzon Allah ya yi ibradi ya ka kada ayyukan umra sannan kuma ya kada hita ya kada hita waje domin ne umra hmm. bil ibradi ko shine ce tamatta annabi sallallahu tamatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada'i manzon Allah ya tamatta iga hajji ne ban kwana bil umrati da umra ila hajji zuwa ga hajji kuma koma ga hasara ta wannan muhallabu amma da bai tamattu'i ya dai hora da tamattu'i kuma wannan gaskiya ne saboda wasu sun yi haji hajji yace su juye hajjin su mai shi umra in sun ka mai shi umra su samu halacci duk wanda bai da hada ya ce wannan sannan shi ko mun niyya haji rana ta takwas ko kuma ko kuma lokacin da zuhajji tsaya an gane wannan ko to bisa ga wannan ashe magana ta muhallab dai take mata annabi sallallahu mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hura ta matu'i fi hajjatul wada'i ga haji na ban kwana ya hura da ayyata matu'i bil umrati da umra illa al hajji zuwa ga lokacin haji kuma haka sahabbai sun kai sun yi tamattu'i da umra ila alhajji har zuwa lokacin haji wa man tamatta bil umrati ila alhajji fa tara min alhadai don haka ce duk wanda bai da hadaya shi mai da umra shi mai da haji ne tamattu'i to daga baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wasu raƙumi mutum goma duk mutum bakwai duk a ga masu a ba su raƙumi guda mutum bakwai a ba su raƙumi guda wa hadasan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadaya a amar bil hadayi fasaqa ma'ahu alhadaya manzo Allah ya gargado hadaya tai min zulhulaifa daga zulhulaifa wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama." wannan shine makasuri ta jama babi wa saqal hadaya ma'ahu manzo Allah ya gargado hadaya tare da shi min zulhulaifa daga zulhulaifa shine ce babu man saqal buduna ma'ahu wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. manzo Allah ya fara fa ahla bil umrati a'a bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajji manzon Allah ya fara da haji wa ahla bil umrati ya shigar da umra cikin haji summa sa'anna ahla bil haji sannan ya kora da haji ko kuma bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya fara da haji wa ahalla bil umrati ya umarci wasu su yi umra sun masa annan a halla waɗanda umarta su yi umra ya ba su umarni a halla bil hajji su yi hajji fatamatta annasu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai su mutane sun kai ta mata ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil umrati da umra ila al hajji zuwa lokacin haji kana minan nasi fa kana minan nasi ma ahada cikin mutane akwai wanda zo da hadaya fa saqal hadaya ya ga da hadaya tai wato shine ce babu man saqal man saqal ma aku daga cikin su akwai wanda ya kasance fa kana minan nasi man ahada fa saqal hadaya wa minhu akwai daga cikin su mallan yuhudi wanda bai zo da hadaya ba falamma qadima nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makka lokacin da manzo Allah shigo maka qalil na sai ce mutane man kana minkum ahada duk wanda zo da hadaya tai fa innahu la yahillu bahi samun halacci da sha'in ga komai haruma minhu wanda haramta da gare shi hatta ya qadi hajjahu sai ya kare hajji ne saboda mai Allah shi na cewa summa mahillu ha ila baitul atiqi ita umra muhallin ta ila baitul atiqi sai ka zo kai sai ka zo summa mahillu ha ita hadaya wurin ta ila baitul atiqi in ka zo baitul atiqi sannan zaka hadaya in ka hadaya sannan zaka samu halacci hatta ya kadai sai ya kada hajjahu hajji ne wa man lan yakun minkum ahada cikin ku wanda bai kasance ya zo da hadaya ba falle dubul baiti shi da wafi ga daki wa bis safa wal marwa shi shi sa'i tsakanin safa da marwa wa duka sai sannan kuma san shirje gashin shi wal ya halici samu halacci wannan tamattu'i kenan summa sa'anna lui hilla shi halacci bil hajji da hajji wa man lam yajid hadayan duk wanda bai da hadaya daga cikin ku kuma gashi ya tamattu'i Fali ya sumu ta ayyamin shi azumin kwana uku fil hajji lokacin hajji wa sab'atan shi azumin kwana bakwai idan raja a lokacin da dawo ila ahlihi indi yali ne fadafa hina kadima makkata sai manzon Allah sallallahu fa sai shi Abdullah ibn Umara fa ya hi hina kadima makkata lokacin da shigo makka wa sallama rukuna fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji Abdullah ibn Umara sai manzo Allah ya tawafi hina kadima makatu lokacin da shigo makka wassalama rukuna sannan kuma tan ya tabi duci wanda kasance shine baki shine hajarul azwad awwala shay'in farkon shigowa tai summa salata ta adawafin sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi sassaka zagaya uku wa masha arba'an yayi tahiya zagaya hudu yayi tahiya ga zagaye hudu faraka ahina qada tawafahu bil bayt indal a taini. faraka a yasallaci raka'a ta yin raka'a biyu hina qada tawafuhu lokacin da kaya tawafi ne ga ɗaki. Ya yi yayi raka'a biyu inda makami gun makamin ibrahima summa sallama sannan ya sallama wan sarfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya fa a atasafa ya je ga safa yi sa'ayi sa'ayul hajji Ya yi yayi tawafi tawaful qudumi yayi sa'ayi sa'ayul hajji wannan shi ne misali ga ga ibradi fa atasafa ya zo ga safa fadafa bis safa wal marwati sab'ata adawafin fadafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawafi bis safa ga safa wal marwati da marwa sab'ata adawatin zagaya bakwai summa sa'annan lan yahlil ya samu halacci min shay'in ga komai haruminhu. wanda ya haramta daga gare shi hatta qada hajjahu hayya qari haji ne wa nahara hadayahu ya soke hadayatai yawmun nahari sahiya sallah wa'a afada sannan manzon Allah sallallahu ya dawo makka ya ifala wa dafa bil baiti ya dafi ga daki dafi ifala summa halla min kulli shay'in haruma minhu sannan manzon Allah ya samu halacci ga dukkanin komai wanda ya haramta gare shi wa fa Allah milla ma fa Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ahada wa fa la ya aikata milla daidai ma fa Allah rasulullahi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ma a wanda ya kasance ya ga hada ya tai yayi ibradi irin ibradin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasaq alhadaya minan nasi watan ma a hada wanda ya kasance ya zo da hadaya tai wasaq alhadaya ya ga hadaya ta nasi daga cikin mutane shi ya ce babu man saq albudun ma'ahu wa an urwata an yi riwaya daga urwa anna aisha radiyallahu anha hakika aisha radiyallahu anha wacce riwaya ce ta Salim ibn Abdullah an Abdullah ibn Umar cewa manzon Allah ta tamattu iyayi to ga riwaya nan ta urwa shi ma irin ta wa an urwa an yi riwaya daga ruwa anna aisha haqiqa aisha radiyallahu anha ahbaran ku ta faɗa miki tace ta jiyo annabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ta bada labari annabi akan aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikata fi tamatuhi ga tamattu'i ne bil uta da umra ila hajji har zuwa lokacin hajji tamatta annasu ma'ahu mutane sun kai tamattu'i tare da shi bi millil ladhi ahbara ni salimun daidai abin da salimu ya kwada mini ce ya jo animul umar daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma an lahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi na muhallaba ce riwaya ta salimu da riwaya ta urwatu dukkanin ta wahamita saboda mi a wannan amaratu bintu abdurrahmani da aswadu ibn yazida da wannan al'asimun muhammadu na abin as asiddiki dukkanin waɗanda abinda sun koya daga aisha radiyallahu anha zo Allah ibradi yi. kuma shi ta cikin kitabul magazi bayani karo karo cewa mazo Allah ibradi ba kira ne ba kuma can bayani da gabata mun yi bayanin mazo Allah ibradi ko mun kama maluma daban-daban daban-daban Abubakar yayi ibradi Umar yayi ibradi Usman yayi ibradi Ali yayi ibradi Aisha radiyallahu anha ta yi ibradi Abdullahi ibn Umar yayi ibradi babu man tarar babu man hada min tsareki can babu man saqal budul ma'ahu ba mai bayani akan wanda zo da hada tare da shi ashe kenan in kai hada kenan min al-hil ila harami to nan kuma sai ta kai ga hanya da wanda ya riko da gida ya taho da ita da wanda ya so ga hanya duk guda ne sai dai akwai lada na cewa mutum da gida ya jawo ta har zuwa har zuwa makka amma wannan maluma sun ce kamar irin raƙuma su ba su jihar da tahiya amma irin tumakai da awakai da shanu suna gajiya da tahiya irin su gara ka sai ta cikin hillu in ka zo maka ka sai bayan ka sai maka ka isa da ita arfa in ka isa da ita arfa sannan ka dawo mina ka yanke ta babu manitira hadaya mina tsariki bayan mai bayani akan wanda ya sai hadaya kan hanya حدثنا abu النعمان huwa muhammadu بن فضل asadusi حدثنا حماد huwa ابن zaidin an ayyub huwa ابن ah, an ayyub ko imni abi asa hata yani annafi'in ko Maulani umar qala qala abdullah qala qala abdullah ibn abdullah ibn umara qala nafi'u yace qala qala qala abdullah ibn abdullah ibn umara abdullahi dan abdullahi ibn umar ya ce radiyallahu anhum ya ce li abihi ga mahaihi ne abdullahi ibn umara abdullahi ibn abdullahi ibn umara kaga in ka diba abdullahi ya samu ɗaya sanya mai abdullahi kina da abdullahi kina da ubaidullahi ya ce li abihi ga mahaihi ne aqim ka tsaya kada ka fita watan sai kasance abdullahi ibn umar ya yi ne shi haji shekarar da an ka samu matsala tsakanin hajjaju ne yusuf a sakafi da shi da wannan zubairu ibn awam da shi da ibn zubairi da shi da abdullahi ibn zubairi to lokacin nan akwai fitina tsakanin tahiya hanya ta makka ba ta da kyawu sosai sosai to sai sun ce kai zaman nan ka kakka fita kai zaman nan ka madina kada ka tafi sai ce aqim kai zaman nan ka fa inni haqiqa cewa ni la amanuha ba ni amintuwa daga ya kasance shi tana bata kullu ba an an an sata sudda shi kasance an ta sattu an sata sudda yakan yi za a tare ka a hana ma wucewa an ta sattu an ta an an ta an sata sudda za a hane ka an albaita daga daki yakan yi kila a hane ka ko kuma an ta sudda akwai sinu ko an sata sudda ko kuma ta an ta sudda akwai sadun ko akwai sinun harko akwai sinun harko ko akwai ruwa da kasance ba ta da sinun inni nila amanu aqim ka zauna inni nila amanu baya da aminci an ta sudda an albaiti inni nila amanu an sata sudda an albaiti baya da aminci shi kasance ba a hane ka daga daki ba ƙalace izan idan an ka hadin saduwa ga daki sai sayin aikata kama fa Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dan ko da manzon Allah aikata ga sulhin da an kai na hudaybiya wa kar qala Allah gashi Allah shina cewa la kar kana lakum fi rasulillahi uzwatun hasanatun laqal haqiqa uzwatun koyi hasanatun mai kyawu kana ya kasance lakum gare ku fi rasulullahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa ana ushidukum ina shaida muku ya ku ƴaƴana anni cewa ni ka aujabtu na wajabta al'umrata umra ala nafsi akan kaina na yi umra wa ahalla bil umrati in ji shi abdullahi bin abdullahi ya ce na yi niyyar umra ƙala ce sun masu annan harajen hita hatta iza kana bil baida'i sai da zo inda ake kira baida wal helina a halla bil haji ne haji wal umra umra sai gama haji ne da umra gaba ɗai can da gida abinda ya niyan umra ya niyya ashe kenan ana niyya da cikin gida bayan ya niya da gida da zo bai da sai ce to shi shikenan na ga dai da aikin umra da haji duk gudana don haka ina shaida muku na gama haji na da umra yanzu gaba ɗaya wuri guda wa qala ce ma sha'anul haji wal umrati illa wahidun sha'anin haji da umra bai kasance ba in ba ɗaya ba sun mai tare hadaya sai sai hadaya cewa ce bawo mai tare hadaya min ki bai mai bayani akan wanda sai hadaya ga hanya ya sai hadaya ta min qudayd daga inda yake kira qudayd sun masa annan kadima ya shigo makka fatafa lahuma dawafan wahidan da haji ne da umra ta yi masa dawafi guda saboda me ya zama kirani mai kirani in ya shigo zai yi dawafi dawafil qudumi shi yi sa'ayu sa'ayul haji in yi sa'ayu sa'ayul haji yana da niyya can ya yi sa'ayul haji abinda rike dawafin abinda rike tsayin alfa dawafin ifala tan da rijul umratu bil haji umra za shige cikin haji falam yahilla hatta ahalla huma jami'an falam yahilla bai samu halacci ba hatta halla huma jami'an ko kuma hatta a halla falam yahilla bai samu halacci ba hatta halla huma jami'an ga riwaya ta hummawi hatta a halla huma jami'an babu ma ash'ara wa da bi dhulhulayfa bai mai bayana akan wanda ya ish'ari ya tsage tozo na raƙumi wa da ya ta takalmi ko rataye igiya da dhulhulayfa inda ake kira dhulhulayfa summa harama sannan ya niyya wa qala nafi'un nafi'u yace kana ibn umar radiyallahu ma abdullahi ibn umar ya kasance Allah shaidar da su idza ahada min madina idan ya ga hadace daga cikin birnin madina in ya hito da ita gida kenan qalladahu shina da qalida gare ta wa ash'aruhu shina ash'ari gare shi da zulhulaifa inda kike da zulhulaifa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ashe kenan kaga wannan hadisi shina karantar da mu mutanen madina masu niyya hadaya za su zo da hadaya zulhulaifa sannan su yi ish'ari ko su yi ta taqalidi haka nan kuma duk ahlul ta haka za su yi duk mai miƙati in ya dauko hadacin da gida in ya kawo bakin miƙati ne nan zai tsaya shi shari ko shi taqalidi sunan shi wuce <clears throat> to shi na ce mi me gaba ya dawo ko <clears throat> sai kasance shi Abdullahi ibn Umara watan na ce babu ma ash'ara wa qallada bidul khulaifa dai ka wannan sace ka nauna umar radiyallahu anhuma idza ahada min madinati qalladahu wa ash'arahu qalladahu wa ash'arahu amma tun cewa ash'ara wa qallada ce qalladahu wa ash'arahu taqdimil tahiri ash'ara wa qallada qallada wa ash'ara tajma babi ash'ara wa qallada hadithin babi qallada wa ash'ara qalladahu wa ash'arahu bi dhul hulaifa ya da'unu fi shaqqi sanamihi al-ayman ya kasance shi na suka ga tsagen ga tsagen tozo na dama tozon dama nan shi ka sayu ƙayan ya sayu ƙayan soka sai shi bala ta jini shi hito wannan shi ake kira shi'ari wa wajahu wa wujuhu haku wa wajahu ha qibala barakatan wa wajahu ha wa wajahu ha huskokin watan raqumma ne qibala qiblati Sun fuskanci alƙibla ba da kacin suna ruhani hadisuna ahmadu na muhammad a habar na abdullahi wani mubarak a habar na ma'amarun ko ibn rashidin al-yamani an yi zuhuri an uwa tamni an mai ni maharama wa marwanan al-hakami watan shi wannan uwa tamni zubairu, ya jo hadisi daga mai zuru maharamata an ce an haife shi gabanin shekara biyu da hijira wa marwana haka na marwana ibn al-hakam shi ma ahihin shi gabanin shekara biyu da hijira qala suka ce harajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi mursalina in an ka dauki marwanun wannan harunu maharamata da marwanun haka man ka dauki wasu sahabbaina saboda shi wannan marwanu an shi gabanin hijira da shekara biyu shi kuma mai tsoronu maharamata shi ma an shi gabanin hijira da shekara biyu ko da shekara hudu to kaga da aka yi hijira gabanin hijira da shekara biyu kina da shekara biyu kenan makka bayan an hijira an ka zo madina ga shekara goma sha biyu ko ga shekara goma in mun ka ɗauki goma manzon Allah ya madina sun zai sha biyu kenan mai shekara goma sha biyu shi na ya furta wani abu shi na ya tantancewa shi na tamyizi an gane wannan ko to bisa ga wannan sai mu ɗauki mai tsoron ma haramata shin sahabi na lahu suhubatun amlata lahu suhubatun haka nan murwa nanu haka mai ahihin shugabanin biyu da hijira shin sahabi na ko ba sahabi bane to daidai wannan hadisi suka bada labari shi ko wannan hadisi mursalina saboda sun bada labari akan abin da gudana ga sulhin da aka yi hudaybiya lokacin suna kankanan yara ba da su kuma aka zo hudaybiya ba A shekin nan sun shahi sahabi da sun ka jiyo gare shi me za mu ce mai irin wannan idan ya kasance sahabi shahi sahabi wa mursalu sahibi wallu fil asa ka sami in fi kubrihi sumatala islamuhu ba'da wafatin wallazi ra'ahu lamu mayyizan la tahtazi to wannan idan mun ka dauki hadisi mursalina to shine riwaya ce ta wannan urwatun zubairi ya yi riwaya daga mutum biyu ya yi riwaya anil miswarin ne maharamata wa marwana kala suka ce harajar nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min madinati daga madina watan ga sulhin da an kai hudaybiya kenan manzo Allah ya hita fi bil asharata mi'ata ko fi bil asharata mi'atan min ahadihi fi bil asharata mi'atan manzo Allah ya hita fi bid'i ashrata mi'atan watan da ɗari ɗari ɗari ɗari har guda goma ɗari goma da wani abu ya hita da ɗari goma da wani abu Kene ya hita da sahabbai dubu da wani abu fi bid'i ashrata mi'atan mi ashabihi hatta idza kanu bi dhulhulaifa sai sahabban manzo Allah su kai inda ake kira dhulhulaifa qallada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al hadai wa ash'arahu babu ma ash'ar wa qallada bi dhulhulaifa da nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ta kadila ga hadaya tai wa ash'aruhu ya mata ish'ari wa haram bil urfi ne umra sulhu hudaybiya kenan kenan umra ce wanda ake kira umra ta hudaybiya manzo Allah ya ranka ta da umra wanda aka ce umratul qada'i حدثنا أبو نعيم هو فلل بن دكين قال حدثنا فليح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت تاتي فتلت على يد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيديّ na tumke watan qala'ida rataye rataye na budun nabi raqum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biya da hannuna sun summa sa'annan qalladaha wa ash'araha babu man qallada wa ash'ara babu man ash'ara wa qallada qalladaha wa ash'araha wa ahdaha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hadaya da ita ya aika ta manzon Allah bai hita wannan shekara shekarar da shekarar da Abu Bakar radiyallahu anhu na ya haji ana ce mata sanata 90 shekara ta tara abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aika shine ya nebance shi ga aikin haji shine ya sanya amirul haji kuma shine halifa ta ga aikin haji da aka nan shekara wannan shekara manzon Allah bai zo ba shekara ta goma manzon Allah ya tai hajjatul wada'i to shi na ce fa ma haruma alaihi shay'un sai Aisha ta ce radiyallahu anha fa ma haruma alaihi shay'un kana uhilla lahu ba wani abu wanda haramta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an ka halatta mata. wannan raddi na ga wanda ke cewa idan mutum ya riga ya aika hadaya ta yi ya ce a ta mai hadaya ta kalilin ta mata ishari to shi kenan zai zanna da harami ko kuma zai zanna kamar da muhurmin ba haji ya shiga shi ma zai bar aski zai bar sanya turare zai bar kusanta iyali ne sai lokacin da an ka ce an yi hadaya an kare sannan ya samu halacci wannan a fahimta ce ta abdullahi bin abbasin da shi da su daga cikin sahabbai sauran bayanin ta shi na zuwa babu fatar da idi lil buduni wal baqari babu fatalil qala'idi ba mai bayani akan tumqi rataya lil buduni ga raqumma wal baqari da shanu hadisna musaddad ko ibnu musarhad hadisna yahya huwa ibnu sa'id al-qattan an ubaydillah ibn abdullah ibn amr an ubaydillah ibn abdullah an ubaydillah ibn abdullah al-umari qala ahbarni nafi'un an ibn umar an hafsata radiyallahu anhum Allah shi yarda da su Hafsatu wannan ana kiranta ummul na Hafsa ce ɗaya Umar bin Hadabi radiyallahu anhu kenan wannan ita aka ce a aqrani sahabi ya yi ruwaya daga sahabi to shi na ce annabi Umara an Hafsa radiyallahu anhum qalat ta ce kuntu nace ya rasulullahi ya manzo Allah ma sha'anun nasi menene sha'anin mutane hallu wa lam tahlil mutane dukkanin sun yi halacci amma kai baka yi halacci ba wannan saboda manzo Allah ibradi ta ce na ga duk sahabbai sun ɗebe tuwahinsu na haramci sun sanya tuwahinsu na al'ada kuma sun yi unhani da iyalansu amma kai kana sa da haramin ka baka ɗebe shi ba sai manzo Allah ce mata ni qala inni labbattu ra'si ni haqiqa labbattu ra'si labbattu sha'r ra'si na daddada gashin kaina wa qallattu hadayi na wa hadayata ta qalida fala uhillu hatta uhilla min alhajji fala uhillu ba da samun hatta yalla sai na samu halaji sai na samu halaci min hajji daga hajji to nan abin da ce babu fatalil qala'idi lil budni wal baqari amma cikin wannan hadisi ba magana akan fatulu ba magana akan tunka to nan abin da manzon Allah ya ce qallatu hadayi na ta taqalidi ga hadaya ta ashe sai da an ka tunke sannan an karata ya hmm eh a ana aikawa yayi can inda mun kai to aika yayi nan kuma kallatu hadayi hadayi ta tadawi hadaya ta tadawi ya hita da raqumma kusan kusan raqumi 70 ya hita da su raqumma 70 ko ko 100 da wani ba hita da su ya yanke masa habai raqumi 70 ina ganin raqumi 60 ya yanke da hannu ne bai da sharif sannan ya kori Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu idan ke ya idan ke saura sai حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا الليث هو ابن سعد امام مصر حدثنا ابن شهاب ان قوتا ان قوه daga قوتun zubairi ya jiyo an amarta binti abdurrahman anna aisha radiyallahu anha qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance yahudi min madinati ya kasance shi na hada shi a cikin birnin madina bai hita ko ina ba wa abtilu qala'ida hadaihi in yi taqalidi in tumke rataye rataye na hadayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tuna ce babu fatalil qala'ida lil budni wal baqari shi abbabi ko wannan shi ke tajama babi wancan babi babu fatalil qala'ida lil budni wal baqari to mi atajama tai ga tanan watan Aisha radiyallahu anha tace fa abtul ina tumke qala'ida hadaihi summa sa'annan la yatanibu shay'an summa sa'annan manzon Allah la yatanibu bani ba shi ne santa shay'an komi mimma buhu al muhrima daga abin da haramci da hajji ke nisanta mi agaba babu shi'ar da buduni wa qala urwatu annal mizwari ko lokaci yayi alhamdulillah na'am mai abbancin kallada a abinda aka ce mata kalidi a dokuta kalmi ko igiya a rataya ga wuyan dabba yawanci wanda aka wata kalidi kamar shanu da tumakai da awakai su aka wata kalida shi kuma raƙumi shi aka waye shari shi aka ci age zo? to wannan ibada ce ibada ce wanda kasance ba a san illata ba a cikin ibada wanda ya kasance ba ba san illata ba kuma sannan azaba ce azabta ba ce wanda kuma shari'a ta da ita kan muka ci ga yara matsayin hadisin sallah da takalma bayanin shi ya gabata an tambayi anas radiyallahu anhu an ka ce a sallin nabiyyu ala ni alihi qala na'am babu salati bin ni ali buhari ya kulla babu akan wannan ko bayanin shi ya gabata sai dai mun yi bayani akan kauduluka na wannan ibnu daqiq id al-manfaluti yace nan nan kaura aka samu nan as-salatu bin ali sallah da takalma min babu zinati babi ne na kawa huzu zinatakum inda kullum masjidin an gane wannan ko sannan nan ga wannan maslaha ce maslaha wadda ya kasance ta kabar da mafsada idan maslaha ta kabar da mafsada ana gabatar da mafsada akan maslaha in an kai sallah ta kalma ya kai samu najasa in suna da najasa babu sallah an gane to bisa ga ta'arurin gada an ka samu na mafsada da maslaha maluma sun ka ce yuqaddamul mafsadata alal maslahati a gabatar da mafsada akan aka maslaha don hakan gara ba a sa takalma ai sallah gara ai sallah ba ba takalma da sallah takalma amma nan an tambaye anas asalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi alihi qala na'am salan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi alihi hadithina ingantacce kun buhari ya rawaito shi in mai sun mai sun karin bayanin shi kuma cikin fatahul bari karkashin wannan hadisin tambaya gagara malam yana halatta a shuka gaban wani mamu in yana bin liman in mamu na bin liman ana shuɗawa gabanai a wannan abdullahi na abbasin radiyallahu anhu ya ce na zo mina da ni iso mina mazon allah sallallahu alaihi wasallam shi a sallata da sahabbai ne ni saki jakata tana kiwo ni ratsa gaban sahu tsakiyar sahu sahu ba gaban ba gaban manzo ba sallallahu alaihi wasallam bi tsakanin sahu da sahu na tsare mai jakata ne zo ne karbata sallah ce ba wanda ya musanya mini don hakan ga su mamu liman shine sitirar su shi kuma liman in shi na sitira gaba ne yace sitira tai in ka gitta ma liman ka gitta ma liman ka gitta ma mamu in ka gitta ma mamu ba gitta ma liman ba don haka liman shine sitirar su don hakan ga sallah na nan lahiya lau wannan shi ma hadisi ya inganta na cewa a wannan a abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ya gita tsakiyar sahu mace wadda kasance ta jima'i da mijinta bayan ta jima'i da mijinta ta tafi ta yi wanka da ta yi wanka wajen ta zo wajen hitsari ta taggi wani abu ya hatutan ya yi kama da mani wannan babu babu sake wanka gare ta saboda babu wankan da ya waje ba gare ta ta riga ta yi shi ta ɗauki wajibi na jima'in da an kai da ita manin da ya hito daga baya bayan an riga an yi hitsari wannan mani bai da mahalli ga wanka illa kawai a wanke shi a shikenan tun da dama wajen hitsari na hito in ba wurin hitsari na hito ba yan arwallata arwallata kare ta riga ta yi wankan janaba ta kare da ta yi wankan janaba ta kare ta samu mani ko kuma ta samu mani ba bayan ta riga ta kare wankan janaba an dade lokaci ya dauki an dauki lokaci sai mune hito mata to manin nan bai da bagirin wanka dan an riga an yi wanka ma sa dafa muhallan an riga an yi wanka don hakan ganin nan ga in ya kasance an riga an ƙara jima'i na bayan jima'i daga baya mun ya hito bayan an riga an yi wanka manin nan da hito daga baya in dai ba tunani ta yi ta ba har wani sabon inzali na to babu wanka gare ta amma in sabon inzali na akwai wanka gare ta

eh ba ka dan kuna a da shi aiki sauran kuɗi ne da sun karaki waɗanda shi kariya bai iya an su kai kai sai wani ya ce to bari in sai kuɗin na, kila abin da shi kariya dubu ɗari sai wani ya ce to ni zan ba ta dubu tamanin sai in bi kuɗin na sai in ci su kan da wannan sun da aiki irin da rafi su ya kana haka sai zama kuki da mutum haƙƙi na miliyan biyu na bai yin hakan su kai sai wani ya ce to zan ba ta miliyan ɗaya da ɗari biyar ni kuma in bi na su to wanda ke biyar dubu ɗari ya sai san wani su dubu tamanin haram na mai biyan miliyan biyu ya sai san wani su miliyan ɗaya zuwa ɗari biyar haram na wanda ka biyar dubu ɗari in ya sashe su dubu tamanin an ka ba shi dubu tamanin kaman ya ce na wani ranta min dubu tamanin lokaci ka za in mai sama dubu ɗari in baka dubu ɗari ce a hukunci ne haka nan kuma in ya kasance ka ce wani ina da miliyan biyu wa'anda ya kasance bashi na lokaci ka za a biyan su na sai san masu miliyan ɗaya dubu ɗari biyar in ka yadda ka sai su akan haka nan ka bashi kuɗi karanta mai dai miliyan ɗaya dubu ɗari biyar in wani lokacin ya shi baka miliyan biyu ya haramta amma sai da bashi wanda shari'a ta yarda da shi kana biyar dubu ɗari ka matsu kana bukata kuɗi sai ka ce wani ina da dubu ɗari bashi ne ka biya su bashi na tabbataccen bashi ne ka ji inda kuɗin nan suke saboda ba a bai umar fihi husumatu shari'a ta hana sai da abin da adda jayayya ciki an gane to irin wannan bashi wanda kasance ba a ciki ne kana sai shi amma ka biya da urulla a biya ka da urulla ina da dubu ɗari nawa ka sai suka bani gero ko dawa ko shinkafa Shi ke nan, kaga ciniki an kai ka sai san mai gero tun da mun sani ya halatta duk abin da aka sai suwa dubu tamanin in mai sayan bashi na ka samu kace dubu ɗari mu yi bayani wannan ko to a shekenan kaga dubu nan ɗari na shi kana cewa a'a ni zan baka gero gero na ya ka dubu tamanin zan baka gero buhu kaza ni kuma in zamni kuɗin ka dubu ɗari

an da ji bayani ko hmm? wani wani a saurara kace wani cikin waccan ta wai cikin waccan ta mun kare da waccan fa an ji abin da a ta tana da ko wata in shari'a ta ce ga gurbin abu in ka hito da wani abin da sa'a wannan gurbin to shi kenan ka hita daga cikin ka'idar nan ka abin da an haram bakin duk hudud din shari'a ta yi wa mun ya ta'adda hududallahi fa qad zalama nafsahu to Mm. to shibka in ta faro da ruwan sama idan mai noma ya yi shibka abinda shibka ya yi ban ruwa ya fara samun ruwa na sama su ya yi ban ruwa waɗanda kasance ba wahala cikinsu ya ƙare ban ruwa da guguna to sai a diba a gani ban ruwa na sama wata nawa ya yi na guga wata nawa ya yi? in ya kasance ban ruwa na sama ya samu wata biyu na ban ruwa na guguna samu wata guda nan sai a hidda zakka duk gaba ɗaya zakka ushuri za a basuwa sai aike da ruwan sama saboda shi an mahi yawa ta tabi'un lil akthari sai mu yi aiki da ban ruwan sama nan sai shi ba da ushuri in ya kasance ruwan sama a wata guda ban ruwa na guguna shi a wata biyu shi ma ta tabi'un lil akthari sai shi ba da nisfu ushirin. in ya kasance sun ka daidaita fa ruwan sama wata ɗaya da rabi ruwan gugu da wata ɗaya da rabi kenan wa kullu wahidin bi hisabihi na ruwan sama a hidda ushuri sai a kasa abincin nan kashi biyu na ruwan sama a hisa mai da ushuri na gugu na a hisa mai da nisu ushuri eh, eh. Eh. wai yan kasuwar da ba su fitar da zakka ana iya a yaƙe su to abinda an kace wanda bai hitar da zakka ana yaƙatai amma ba mu ka yaƙatai ba sarki musulmi ka yaƙatai a tambaya akan wai akan gado sharifantaka ta gehen uwa ko kosa ta gehen dai mahaifi to maluma sun tafi akan cewa shi rifantaka gehen uba a garunta amma kuma ana garunta gehen uba saboda akwai auladu zainabiyya ƴaƴan zainabu su ma ana ce musu sharifai to yan ka ce auladu zainabiyya ana ce musu sharifai kaga ai mijinta shi ba sharifi bane amma shi aliyu na abi talibin sharifi ne mai ahlul baiti ko don haka ga shekin nan kaga waɗanda ya kasance ake cice mu sharifai jikokin jikokin aliyu na da fadima radiyallahu anhuma a shekenan kaga waɗanda gehen uwa da gehen uba da sharife ne don hakan ga gehen uwa sun gado sharifantaka sun gado sharifantaka gehen uba su ne ake samun alhassaniyuna wal husaniyuna akwai Hassaniye akwai husaniye ne akwai Alhassaniye akwai husaniye wanda ke ce jikokin husaini su ne Yuna. jikokin hasan jikokin husaini alhussaniyina Yuna. an gane wannan ko to bisa ga wannan sai kasance imam al-buhari wannan imam shafi'i radiyallahu anhu imam sayyid radiyallahu anhu cikin littafin shi hawale fatawi ya kawo magana akan auladu zainabiyya ƴaƴan zainab radiyallahu anha wasu maluma sun tafi akan cewa ana ce musu sharifai in an kace ana ce musu sharifai kenan ana gado sharifantaka ta gehen uwa idan an kace ba a kiran su shirkai ba a garin shirfa ta ta gehin uwa matsalar ce lafiya in an kace ma gehen uwa ke na ya daidai ya to kuji ba ku gani a ce akwai saura saura sha numun kafara wacce ai ba daidai yake ba hmm. na'am ina jika a saurara sai ya ji labarin auren yana ya ga wani eh. hmm. ya ba ina zuwa ka ba wani diyakka aure diyakka ta cikin ka kabba wani aure da ka ba shi ita aure kuma sai ka jimi eh. eh. akwai halaccin aure kana ya aurenta abinda an ka hana ne zawujini imnataka ala an imna imnati shi aka ce ma albu ibirbi shi ma nan ga habi gaida sadakin amma bisa ga hiyarinka ka bashi ɗaya aure da ka bashi ɗaya aure da ka bashi ɗaya aure kai ko sai ka gaza shi kana so ai kace wani kana bani ce ina baka shikenan an ka aure aure yayi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam